صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 26 ga watan zulqa'ada a shekara ta 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 29 ga watan bakwai a shekara ta 2019 a lissafin milaniya yau za mu tashi darasinmu na 90 daidai a karatun littafin fadlul islam tare da sharhinsa har yanzu muna karanta abin da malam mai sharhi malam salih ali sheikh wafakahullah ya rubuta dangane da sharhin hadithin bahaz ibn hakimin عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام إلى آخر الحديث ذا متاشي إنك قال بعدها وأن تصلي الصلاة المكتوبة هكذا بسم الله الرحمن a wannan hadithi na bahas ibn hakim mun hango shi tun daga shafi na 116 ya faru maganar cewa shi kakan bahan wato mu'awiya ibn haida ya ce ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama anil islami ya ce masa an tuslima kalbaka lillah wa an tuwalli wajhaka ilallah wa an tusalli as-salata al-maktubata wa an tu'ti az-zakata al-mafruḍah ya tambaye shi akan musulunci shine gaya masa waɗannan abubuwa ka miƙa zuciyarka ga Allah kuma ka juyar da fuskarka zuwa ga Allah ka yi sallah ta farilla kuma ka ba da zakka wadda aka farlanta a kanka har zuwa dai ƙarshen hadisin wanda mun karanta shi da tsawonsa gaba ɗaya ko to ci gaba da wannan bayanin shine ya ce ba'daha ba bayan wacce jumla din sai kuma ya zo jumla ta gaba yace wa an tusalli as-salata maktubata ma'anar musulunci kar mu manta a babun tafsirul islam muke a littafin ko bayanin me ake nufi da musulunci shi yasa ya kawo mana waɗannan hadisai daga cikin ma'anar musulunci bayan ka miƙa zuciyarka ga Allah ka juyar da fuskarka ga Allah to kuma duk daga cikin ma'anarsa shine kai sallah sallolin nan na farilla da aka wajabta a kanka shine wa an tusalli as maktubata qayyadaha huna bil maktuba ya sa mata kaidi da wannan sifa da ya siffanta ta da shi ko da ita shine ah, bil maktubati siffar maktuba maktuba nan ana nufin ba wadda aka rubuta ba ana nufin wadda aka wajabta ya'ani al-mafruḍa wadda aka farlanta ta zama farilla mun sani da farilla da wajibi a wurin jumhurin malamai abu ɗaya ne ko yawwa a wurin abu hanifa shine yake bambanta tsakanin farilla da wajibi eh, ce farilla abinda ya tabbata daga ko ta hanyar eh, abu mutawatiri shine qur'ani da hadisi mutawatiri wajibi kuma abinda ya tabbata ta hanyar ah, wato abinda yake dalalarsa ba qat'iyya bace ma'ana kamar hadithul ahad wannan dai mun sha zancen a kai to sai ce wal kitabu abinda ake nufi da alkitab ai hadisin ba a faɗi kitab ba maktuba aka ce eh to amma so yake nuna maka asalin maktuba tunda ya ce abinda ake nufi shine farilla to sai ke so ya koma maka asalin kalmar kitab dama ana amfani da shi ana nufin wajubi ba ana nufin lalle abinda aka rubuta ba sai ce wal bi ma'ana alwajib abin nufi da alkitab shine wajibi wajibi wa min alfazil wujub kuma dama a cikin bayanan malaman usulul fiqh da suke yi akwai lafuzza da ake amfani da su da suke nuna wajibci to daga cikinsu ce wa min alfazul wujub inda al-usuliyyin a wurin malaman usulul fiqh lafzu kutiba ko kataba hmm. ma'anarsa an wajabta والكتاب da kuma wajabtawa ka kaulihi jalla wa kamar faɗin Allah madaki da ya faɗi kutiba alaikum idza habara ahadakum al kutiba alaikum ma'anan kutiba alaikum shine furida alaikum an farlanta kanku wa ba alaikum an wajabta a kanku cewa idan mutuwa ta zo wa ɗayanku gashi gashi maganar wasiya wa ka yi jalla wa ala kuma kamar faɗin Allah da yace ba alaikumus siyamu an wajabta azumi a ku na kaga ba nan ma'anarta yau yawwa wajibi ba ma'anarta an rubuta azumi a kanku ba karka zo fassara kace an rubuta muku azumi a an wajabta muku azumi ba wai canza ma'anar asalin kalmar ba ne ka ce ai bayani ne tafsiri ka ce rubutun ake nufi a ai rubutun shine fassarar kalmar kutiba amma kuma ma'anar rubutu shine wajabtawa a asalin kalmar kutiba ɗin a larabci tana zuwa da wannan ma'ana ta wajibi shine zancen ah, kutiba alaikum as kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun wa ka qawlihi hakanan kamar fadin Allah madaki da yace inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban ngani kitaban mawqutan lalle sallah wajibi ce akan mu'minai yawa lalle sallah wajibi ce akan mu'minai kanat alal mu'minin kitaban mawqutan mawqut kuma abin yau lokaci abin da aka sanya ma ka'ida da lokacin da za a yi sallah wa ka qawlihi jalla wa kamar kuma fadin Allah madaki da yake cewa kitaballahi alaikum a suratul nisa'i da hudu a ma'ana abubuwan da Allah ya wajabta muku fi suratul nisa'i ba'da zikiri al muharraman bayan Allah ya ambaci abubuwan da aka harrama da kaza da kaza maganan mata waɗanda aka haramta muku ko aure su hurrimat alaikum ummahatukum har zuwa ƙarshen aya to bayan wannan kuma wal muhsanatu sai kuma yake kitaballahi alaikum qala to shine mana yace wa tu'ti zakatal mafruḍa nan da abin da yasa ya tsaya mana akan maktuba maganar ya bayyana mana ma'anar ma'anar wato kitab da kuma maktuba bai yi magana akan sallar ba saboda ya san magana akan sallah sanannen abu ne yana cikin rukunan musulunci ya dai faɗi cewa wa an tusalliya salatal maktuba sai ya sharhi akan asalin maktuba mai magana akan yadda sallah ta zama bangare na musulunci ba yana ganin wannan ya wadatu da shi tunda an faɗa a baya kowa riga ya sani cewa sallah farilla ce yawwa sallah ita ce musulunci dole ne tilas ne ba zaɓi ba ne a kan musulmin da yake ya yarda da musulunci tilas ne a kansa ya sallah wani kuma dama shi ne ma'anar wajibin ai duk abin da umarni a kansa ya zo da sigar da babu wani abu da ya canza masa ma'ana daga wajibci zuwa mustahabbanci ko ma amara bi shari'u amran amran jazimi duk abin da shari'a ta yi umarni ko mai shari'a ya umarni da shi a umarnin da baya daukar wata ma'anar da za ta canza shi daga wajibci zuwa wani abu mana tsayayye babu rukusa a cikinsa wajibi ne to duk abin da aka ce ko wajibi ne shi yasa wajen asar bayanin asarin hukuncin malamai suka ce abin da ake nufi da wajibi shine duk abin da ana ba da lada ga wanda ya aikata ana rubuta zunubi ga wanda ya bari ashe kenan duk abin da yake farilla ne in ka bar shi to za a rubuta maka zunubi in ka bar shi za a rubuta maka zunubi to ballantana kuma ba kawai farilla ba a'a farillar a cikin ginshikan addinin musulunci kuma sannan muka ga abinda fatawar malamai daga cikin sahabbai musamman da waɗanda suka biyo bayan su suka bayar akan cewa duk wanda baya sallah zance mafi karfi shine duk wanda baya sallah ba musulmi bane don haka a kula da sallah a kula da sallah kuma a kula da sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo rasuwa kwanakinsa na ƙarshe kafin Allah ya ɗauke numfashinsa zafin zazzabi idan ya kama shi yakan suma amma duk da haka zai tako da kafa daga cikin gida ya shigo ya ce zai yi limancin sallah kan hanya ya faɗi sau uku daga cikin gidansa zuwa masallaci sai a ɗauke shi sai a yayyafa masa ruwa sai sake dawowa sai ce zai sallah amma fa ga shi fa su ma ya faɗi sai a mai da shi sai da ƙarshe ce muru a babakarin wani sallabin sai abubakar yi wa mutane sallah maganarsa ta ƙarshe daga cikin maganganunsa kai na ƙarshe sai da ya ta as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum a kula da sallah a kula da sallah kuma sannan ku kula da bayinku da hannunku suka ta mallaka ma'ana hannayenku suka mallaka a riƙa kula da su wajen ba su haƙƙinsu banda zaluntarsu su duk da sunansu bayi a ƙarƙashinku ku suke sannan a ƙarƙashin irin wannan bayanin har yanzu ya magana akan a kula da mata a kiyaye haƙƙin mata kar a zalunce su duk yana kwance nan sannan ya magana akan abin da muka karanta a jinnan darasin umdatul ahkam ko da muka zo maganar abin da ya shafi sallar jana'iza maganar kabari da yake cewa la'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid malamai suka ce wannan abun ya faɗe shi ne a kwanakinsa biyar da suka rage masa ibar duniya shi sa suka ce in akwai wani abu mai muhimmanci a musulunci to a cikin a bayan waɗannan abubuwan yake saboda yadda ya nana ta zancen a ɗauke waɗannan abu a ɗauki waɗannan abubuwa da muhimmanci sallah da mutanen da suke ƙasanka ka riƙa kula da su da haƙƙinsu banda zaluntarsu banda tsora musu aikin da ya fi ƙarfinsu sannan kuma mata a kiyaye su. farko kuma duk kafin wannan kula da tauhidi kar ya zama an riƙe wata makabarta ko wani kabari a matsayin masallacin da ake bautawa Allah ciki haka dai sallah babban abu ne ko babbar ibada ce a musulunci wanda wajibi mutum ya kula da ita ka tarbiyyantar da 'ya'yanka akan sallah kowanne yaro a koya masa lokacin sallah ya yi tashi kai sallah tashi kai sallah har ya saba da cewa lokacin sallah ba sai an gaya masa ma ya tashi ba Allah ya samu dace sannan ce wa tu'tiyaz zakatal mafruḍa kuma ka ba da zakka ita ma al mafruḍa wadda aka farlanta mun san ma'anar fardu yana zuwa da ma'anar eh, wujubi ko kamar da kitab yake fardu kuma yana zuwa da ma'anar kaso rabo yankakke yawa to duka wannan zai iya ɗauka zaka da aka farlanta kamar yadda gado ake kiransa fara'id saboda yayyanka rabo ake wannan ya samu sumuni wannan ya samu sulusi wannan ya samu kaza da kaza to nan ana nufin wajiba zakka ta wajiba ya faɗi wajiba anan dan ya fidda mai. dan ya firda ta nafila ya fidda ta nafila banda ita a ciki duk da cewa ita ma bangare ne na musulunci amma tunda nan yana faɗan al'arkan mun yi magana a baya cewa dama duk tambayar da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi akan ma huwa kaza shine tambayar da take aka yi amfani da lafazin mahiyya ko mahiyya shine duk abin da ya cancanta a tambayi ma huwa ko mahiya shine manan mahiya ma'anar hakikar abu don aka tashi bayanin hakikar abu ana faɗin rukunai ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai takaita akan rukunai an tambaye shi akan islam sai bayyana shi da shahadatu Allah ilaha illa wa anna muhammadu rasulullah faɗi kuma waɗannan rukunai guda biyar to a wannan kuma hadisin kun ga sai ya faɗi taslimul wajhi lillah ko islamul wajhi lillah sannan wa tawjihi alwajhi wa tawliyatul wajhi lillah ko waɗannan abubuwa biyu ya ambata dangane da abin da shafi aikin zuciya na a miƙa zuciya gaba ɗaya ga Allah sannan kuma a fuskantar da ibada gaba ɗaya ga Allah wanda in ka fassara waɗannan su ne ma'anar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah waɗannan abubuwa biyu na uku kwaga me shine sallah na na biyu kai shine sallah na uku kuma ita ce zakka to ita ce zo kanta ne ita az-zakatu al-mafrudatu Eh, zakka da take farilla idan tamalat shurutuha idan sharuɗanta suka cika fa inna ada'aha ruknun min arkan islam in dai rukunin zakka ya cika me rukunin zakka zakka tana da sababi tana da rukuni ko da sharadi sharadin ne dukiya ta kai nisabi in dai har dukiya ta kai nisabi wujudun nisabun sababi ne ko amma dukiyar ta kai nisabin to shine sharadi akwai bambanci ko ba bambanci hmm? a ce kana da nisabi ba kaiwar ba shi nisabin shi kaɗai, shi ne sababin ka ba da zakka shi kuma sharaɗin da zakkar bayan musulunci da hankali ko wanda shi malamai suna cewa ba zancen hankali a ciki a zakka musulunci ne banda zancen hankali banda domin ko yaro in yana da dukiyar da ta kai zakka to ana fitar da zakka a dukiyar. ko marar hankali mahaukaci ya mallaki wani abu iyayen gidansa ko yan uwansa suna kula da dukiyar to in dukiyar nan ta kai nisabi ga dabbobi misali an tara ya ce ai na ne ne mahaukaci sai a ce ai babu alƙalami a kansa sai a ce a in sa'i ya zo yana ganin dukiya to akwai rabban mabukata a cikin wannan dukiyar ko ta waye asalin abin da ake kallo a zakka samun dukiyar da kai wata ga nisabi ko da mai ita bai kai a ɗora masa shari'a ba ko baya sallah ba ana nufin ko ba musulmi bane ana nufin ko bai kai manzalin yin sallah ba saboda kankanta shekaru ko saboda rashin hankali yawa to duk da shuruɗan zakka in sun cika sun kammala to wajibi ne a bada ita a da'i lafazi ne na shari'a da malamai suke amfani da shi ana cewa a bayar in sallah ce kuma me a aikata yawa yin sallah a kan lokacinta shi ake nufi da ada'i yin ta a bayan lokaci shi kuma shi ne qaba'i yawa to inda da ji an ce ada'i ana nufin ka sauke wajibi an fahimci abu shi yasa nan in ka zo in zancen zakka ne sai ka fassara shi da cewa bayarwa in kuma sallah ce sai ka ce aikatawa wato yin sallah fa inna ada'aha rukunun min arkanil islam to ba da zakka rukuni ne daga cikin rukunan musulunci ɗan uwa musulmi wajibinmu ne kowa a cikinmu ya ji a jikinsa cewa wannan maganar rukunin ba fa zama mutum zai yi ya rika tsammanin zakkan nan bata hau kansa ba sai ran da ya zama wani alhajin garinsu da babu su akwai mutanen da Allah ya kore musu dukiyar da za a fidda zakka a cikinta amma wasu ma ba su sani ba ya kamata a kula yawwa in dai kana da dukiyar da ta shekara a hannunka in kuɗi ne wani ya fi kallon gefen kuɗi shi idan kuɗi ne shine kawai ke ganin ya cancanci zakka akwai dabbobi raƙuma in sun kai biyar shanu in sun kai talatin tumaki da awaki in sun kai arba'in wannan shine nisabinsu in dai sun kai kana da su ana can anima kiwo a wani wuri karka ce a yanzu ba sa nan a'a dole ne sai an kudda zakka a kansu ka ji wannan abun bangare ne na musulunci ta yadda in har ba kai ba to ka saki wani rukuni fa duk abin da aka ce rukuni fa me ma'anar rukuni na ambata mana duk abin da in babu shi babu abu kuma shi ɓangare ne na wannan abu musuluncin mutum ashe babu ko bai gama cika ba in babu ba da zakka kuma gashi yana da dukiya za ka alura da wannan abu wani yana da abin da zai bayar amma yana ɗauka cewa abin ba wajibi ba ne a kansa nan abin da shafi amfanin gona daga ya kai misalin nan sa'i 300 su biyar wajibi ne farilla ce akan mutum ya ba da zakka in bai kai ba ba dora maka ko kuma idan haƙƙinka baya cikin abin da ake fitar masa zakka kamar abin da ya shafi eh, kasuwancin da ba daɗewa yake ba kuma gaba ɗaya ribar abin nan eh, da uwar kuɗin da ribar duk ba su kai nisabi ba in duk ba za a ɗora maka karka ce wajibi ne sai kayi ana lura da matsayinka ne na dukiya a cikin al'umma sai a lura da haƙƙin mabukata din a fidda shi daga ciki in baka kai ba shikenan babu komai a kanka yuridu al-imamu al-musannifu bayan ya faɗi wannan abin da shafi zakka yace al-imamu al-musannifu marubucin wato malam al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab yuridu bi siyaqihi li hadha al-hadith koro wannan hadisi da yayi alladhi rawahu al-imam Ahmad wanda al-imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito shi في المسند ورواه wani ma wanda ba shi ba ma'ana banda imam ahmad ma akwai in suka rawaito wannan hadisi Abinda yake so an yi bayyana laka ya bayyana maka ya kai mai karatu anna islaman qalbi lillahi jalla wa cewa miƙa zuciya ga Allah in iyadan wa ta'atan tana mai jawuwa zuwa ga dokarsa ka yadda da labarinsa ka yadda da tsarinsa ka amince da dokokinsa wa ta'atan kuma sannan ka yi aiki da abin da aka ce ka yi shine in qiyadan wa ta'atan wa anna tawliyatal wajhi lillahi jalla wa ala da kuma juyar da fuska ga Allah duna gairihi kar a juya ga wani wanda ba Allah ba kada ka ɗauki wani nau'i wani jinsi na ibadarsa mun yi magana akan wannan makon da ya gabata ko kafin shi darasin mure na ƙarshe wani jinsi na aikin da yake ya waje ka aikata shi to karka miƙa wani ko ɗan adam ɗan adam ɗin ko annabi ko wani salihi waliyi da makamancinsa karka ka miƙa wani ko shugaba ka miƙa masa irin yadda za ka yi wa Allah ka bauta masa kada ka bari kai wannan ya zama cewa miƙa ibadar ka gaba ɗaya ga Allah kaɗai kai shi kaɗai ka bautawa wannan shine tauhidi shine kuma ma'anar miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala min wato duna gairihi min al kuma bayan Allah banda wani wanda ba Allah ba min al ne daga kishiyoyi anna hadha min tafsiril islami to ka fahimci cewa wannan yana cikin fassarar musulunci kun gane mai yake hmm? babinmu na ne ma'anar babin namu ya sunan babin babu tafsirin islam ana fassara mana me islam to abin da ke gaya maka shine waɗannan abubuwa da aka ambata wannan hadisi ka miƙa zuciyarka ga Allah ayyukan kama gaba ɗaya da sallarka da zakarka da azuminka da komai da zama Allah kawai za ka yi kai ikhlasi ga Allah shi kadai karka haɗa wani wanda ba Allah ba ka bashi matsayin Allah ka yi masa abin da ba a yi kowa sai Allah wannan yana daga cikin ma'anar fassarar al-islam ashe idan baka miƙa wuyar a zuciyarka ga Allah ba baka miƙa wuya ga dokokin Allah ba baka amince da su ba labarin Allah baka yadda da shi ba baka gaskata Allah ba baka karɓi dokarsa ba to musulunci fa babu ko sai ka ji zuciyarka ta karɓi cewa musuluncin nan na yadda da shi ɗari bisa ɗari duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne kuma ba zan kewayo ta wani wuri in nuna rashin gamsuwa ta da a'a na gamsu maganar Allah hukuncin Allah labarin Allah duk gaskiya ne Allah baya karya ko ne yi subhanallah Allah baya karya don haka duk labari da Allah ya faɗa a Qur'ani wallahi ba karya a ciki ko ka shaida kana nan aka yi wani abu irin wannan labarin ka shaide shi ko baka shaida ba wajibinka ka gaskacewa wannan abun gaskiya ne ka yi bincike ka tabbatar abin da Allah faɗa haka ne ko baka bincike ba abin nan aka yi hankalinka ya kai ka riski ma'anar abin ko hankalinka bai kai ka riski ma'anar abin ba wajibi ne ka yadda da shi al-islam inma ya'ti bi muharati uqul wa la ya'ti bi muhalati uqul mun taba wannan zancen hmm? mun taba yi musulunci yana zuwa ne da wani abin da za ka kasa gane shi wani lokaci amma baya zuwa da abin da ba zai yiwu ba a hankalce duk abin da ka ji musulunci ya ce haka yake a yi to ya dace da hankali amma zai iya zuwa da wani abin da za ka yi ta ƙoƙarin ka gane ba ka gane ba wani kuma matsalar abunka take a ƙwaƙwalwarka ba a musulunci ba amince abin amma ka ce ga wani abu ya auku kwata-kwata bai dace da hankali ba to babu a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ma'anar musulunci shine fa zuciyarka ta karbe shi ka cokam gaba ɗaya ɗari bisa ɗarin ka kai da kai musulmi kar ka bari ka shiga wani yanayi da zaka ji kana kunyar ka ambata kai musulmi ne ko ka ji wata magana ta Allah baka gamsu da ita ba to akwai matsala a zuciyarka Allah baka gama yadda da shi ba Allah baka gama gamsuwa da shi ba musuluncinka akwai targaɗe an fanci abin in ka bari wannan abin ya zarce za ka iya rasa shi gaba ɗaya za ka riƙa ƙoƙari ka danne zuciyarka ka gamsu da maganar Allah ka karɓi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi to sai ce an yi bayyana laka anna islamal qalbi lillahi jalla wa ala انقيادا وطاعة وأن تولية الوجه لله جل وعلا دون غيره من الأنداد أن هذا من تفسير الإسلام بل هذا كي باويدا شن وأن أبو باسوني تفسير معنى المسلمين شباء هذا من أعظم أركان الإسلام ونشني ما في جرمة أركون المسلمين زوسيا من تتفي كسلما وألا إساء من كان توسع أيوه ما قل ليه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ko idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi bai dace ba bai halatta ba ga mumini namiji ko mumina mace idan Allah da manzo Allah ya yi hukunci akan wani abu manzan Allah ya yi hukunci akan wani abu ya zama mutum yana ta neman zaɓi baya son hukuncinsa bai musu hukuncinsu hukuncin Allah bai masa ba hukuncin manzo bai masa ba yaji ya fi son wani hukuncin daban to bai kamata ba kar a samu musulmi haka sannan Allah madauki ya ga mana falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya rantsi ina rantsuwa da ubangijinka cewa ba za su zama muminai ba har sai sun yarda kai ne mai hukunci cikin abin da ya faru dangane da matsaloli a tsakaninsu wannan ya rikici tsakaninsa da wannan to su yarda hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi shine adalci thumma la yajidu fi anfusihim harajan sannan in kai musu hukuncin ya zama kada wani ya tafi yana kunkuni yana jin cewa shi fa wannan bai dace ba shi bai gamsu ba kawai sun karfi akai masa wa yusallimu kun ga zancen ya fito wa yusallimu kuma su miƙa wuya tasliman aka ƙara ƙarfafa wannan magana cewa sai ka yarda ɗari bisa ɗari cewa hukuncin Allah shi ne ba hukuncin zamaninka ba ba hukuncin ƙungiyoyin yancin ɗan adam ba a'a hukuncin Allah shi ne sama da kowanne hukunci Allah kyauta sannan ya ce wa an abi qilabata yace kamar fassara annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah sai fassara to yanzu mun gama da wannan hadisi da kuma sharhi a kansa Allah sa an fahimce shi to mu ji hadisi na gaba wanda shine na ƙarshe ko a wannan gefe ko in ce a wannan babi akwai wani hadisi ai ba wani hadisi yawwa hmm. to a cikin wannan hadisi yace wa an abi qilaba abu qilaba shi rawaito wannan hadisi duk da cewa hammad ibn zaid a wata riwaya hammad ibn salama shi rawaito an ayyub as-sakhtiyani ayyub as-sakhtiyani ya rawaito daga abu qilaba abu qilaba kuma yace an rajulin min ahli sham wani ita ce illar wannan hadisi yasa malamai suka raunana isnadin mal albani ya ce isnadin wannan hadisi ba'ifi ne amma kuma duk abin da aka faɗa a hadisin daga farkonsa har ƙarshe babu wani ɓangare nasa da babu wani hadisi daban a wani gun da ya ƙarfafa zanta an fahimci abin mana duk hadisin duk abin da hadisin ya faɗa jumla jumlarsa an faɗe su a wasu hadisan yau don haka za ka iya hukunci da wannan hadisi suka yi aiki da shi duk da isnadinsa bai inganta ba amma ma'anonin cikin hadisin akwai su a wasu hadisan daban amma kasancewar an faɗe su tare kuma yana cikin yakin bayanin me ake nufi da al'islam islam shi yasa malam ya zaɓi ya kawo mana wannan riwayar ba wata riwayar ba an fahimta insha Allah to ga hadisin ne an rajulin min ahli shami daga wani mutum daga mutanen sham an abihi daga babansa annahu sa'ala rasulullahi sallallahu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mal islamu menene musulunci qala sai yace an tuslima qalbaka lillahi ma'anar musulunci shine ka miƙa zuciyarka ga Allah kun ga wani ainihin yi shi a cikin hadisin Abu a wannan hadisin Bahas ibn Hakim shi kuma malamai sun magana a kan abin da riwaya ce hasana wasu ma sun ce sahihi yawwa an tuslima qalbaka lillah ka miƙa ka saki zuciyarka ka bar wa Allah wa yaslama shi kuma na haka za ku karanta wa yaslama ma'ana وأن يسلم أن تسلم قلبك لله أي أن تسلم أنت قلبك لله أنت شيني فائل مستتر بتشكين تسلم أن تسلم كي دعتي مجنة كي كميك قلبك ka miƙa لله wani shi wa wannan wawan atsafi ne akan jumla don haka ka kaddara wa an yaslamal muslimuna nan kuma muslimuna shine fa'ili ko wa an yaslamal muslimuna tunda ana kaddara wannan an kaga zai zama yaslama kuma tunda yaslama ne nan ba maganar islam ba daga aikinka ne ake so su kukuta wa an yaslama almuslimuna min lisanika wa yadika wannan jumla ta biyu lafazin yaslam daga salima ne yaslamu shi kuma lafazin farko wa an tuslima qalbaka daga aslama yuslimu fi'ili ruba'i wancan wannan kuma fi'ili sulasi ana fahimta an uh, tuslima qalbaka lillah wa yaslama almuslimuna kuma musulmi su kubuta min lisanika wa yadika su kubuta daga harshenka su kubuta daga hannunka wannan duka shine fassarar da manzon Allah sun yi wa wannan bawan Allah a tambaye da ya akan meye ma'anar ne al-islam annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da lafazi guda biyu ko kalmomi guda biyu kowanne ginshikinta asalinta daga lafazin islam ɗin an tambaye shi mal islamu to haka za ka ga har zuwa ƙarshen hadisin tambayoyin da aka masa akan wani abu sai ba da amsa da wata kalma da ta munasaba da abin da aka tambaya a kai za mu mu an tambaye shi mal islamu sai ce an tuslima kalbaka ko wa yaslama almuslimuna kaga wannan ya amfani da kalmar da akwai sinun da lamun da mimun a ciki wajen ba da amsa wannan wata fasaha ce ta manzon Allah sallallahu alaihi da iya tsara zance wanda ba wanda ya kai shi dama a dan adam don haka sai sai an tuslima qalbaka lillahi wa yaslama almuslimuna min lisanika wa yadik haka yana daga cikin ma'anar musulunci ashe zuciyarka ta tafi ka miƙa ta ga Allah na farko na biyu duk wani musulmi ya kubuta daga hannunka ya kubuta daga bakinka karka cuce shi karka zage shi karka ci mutuncinsa karka yi masa kazafi sannan kuma karka dake shi karka sace masa dukiya duk wannan kuma mun yi in ba a baya hadisin da ya gabata yau sai ci gaba yace ayyul islami afdalu kun san mutumin in aka ce mutumin ƙauye tambayoyin sa dama ana haƙuri da su ko ba ka ba yadda sukan yi wa manzan Allah suna sanar irin wannan tambayar shi sa za ga har sahabbai sukan jira sai mutanen ƙauye sun zo sun yi tambaya saboda suna ga wani abin suna so su tambaya suna jin nauyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ba gwanka yana tambayar sa dake dake duk da kuma ba wata matsala ne a cikin tambayar ba amma wani malamin a yanzu in shi za a yi ma wannan sai ya ɗauka rena sai aka ko ba ka bane hmm. an tambaye shi musulunci kuma sai a ce a musuluncin wanne ne yafi idan ba wanda zai baka ilimi tsagoransa kuma mai tausayi mai son ka shirya ba wani ba zai haƙura da wannan ba sai ɗauka ya kake tambaya kamar wanda ya san musuluncin ya riga ya karkasu ma kashi kashi ne ko ba haka bane to sai ce ayyul islami afdalu a cikin musuluncin wanne ne mafifici qala sai ce al imani imani sai kuma yace wa mal imanu to shi imanin me hmm. wannan hadisi ana amfani da shi wajen bayanin al-islam wal iman cewa abu ɗaya ne ko kuwa daban-daban wanda yana cikin abin da malam zai zo tattauna mana nan ku yi hakuri hmm. zai shigo cikin zancen sai yace wa mal imanu to shi imanin me imani kala sai yace an na billah ma'anar imani shine kai imani da Allah to nan kun ga an tambayi wata kalma ko an yi tambaya akan wata kalma kuma da aka tashi bayanin sai aka maimaita kalmar kamar mun yi zancen nan kwanan nan ko kuma anan bane cewa a wurin manafika masu ilimin logic in aka yi tambaya akan wata kalma to kamata ya yi in aka tashi bayanin amsar to kada a maimaita wannan kalmar kuma a ciki in ba haka ba ya tawakafu a ta'arifu ala bayani ma ja a fi ta'arifi nafsi sai zama an samu mai dauru wata falsun ko ka tambaya akan abu an sake ce maka shi ne shi ina jin kamar wani zancen yawwa to amma nan kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi mal iman sai sake nana an tu'mina billahi wa mala'ikati saboda me annabi sallallahu alaihi shine mai koya mana shari'a kuma ya fi kowa sanin inda zai amfani da al'alfazin shari'iyya ko lafazin al'islam da lafazin al'iman alfaz ne shari'iyya ba kallonsu ake yi da asalin ma'anarsu ta luga ba a wani gurin suna zuwa da ma'anarsu ta luga yanzu misali nan da aka ce bai shi mal iman sai sai an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al maut ne ka fahimta da me ake nufi da iman kenan anan tasdiq gaskatawa ko ba haka bane yawwa tare da cewa mun yi a baya in aka ce al iman to ya kunshi me ayyukan batini ya kunshi ayyukan zahiri domin in an ce al iman ya kunshi ƙaunul ƙalbi wa ƙaunul lisani wa amalul ƙalbi wa amalul lisani wal jawari abubuwa biyar ne ka riƙe sosai an fahimta ƙaunul ƙalbi wa ƙaunul lisani wa amalul ƙalbi wa amalul wa amalul jawari me kaulu kalbi faɗin zuciya shine tasdiqi gaskatawarta an gani gaskatawa shine aikin zuciya ai faɗin zuciya furucin zuciya ta furuci shine i'tiqadi da tasdiqi qaulul lisani kuma an san shi domin harshe yana bude ana bude baki ai magana da harshe kamar mutum ce la ilaha illallah a zuciya sai zuciya ta gaskata la ilaha illallah wani shine mai ƙaunin ƙalbi sannan sai kuma harshen shi ma ya furici sai ce la ilaha illallah ko yawwa to sannan kuma menene amal amalul ƙalbi wa amalul lisani ko wa amalul jawari amalul ƙalbi shine aikin zuciya aikin da da zuci ake yinsa su ta kawa, su tawakkali a kun su su haƙuri ku ga waɗannan hmm? da ikhlasi suna nan da yawa ayyukan zuciya to duk waɗannan ana kiransu ne ayyukan zuci faɗin zuci shine gaskatawa aikin zuci kuma su ne waɗannan abubuwa ɗin i'tiqadat ɗin sannan amalun ne lisani yawa amalu lisani shine kullu ma la yu'adda illa bil lisani duk abin da ba a yin sa sai da harshe karatun alkur'ani zikiri duk waɗannan ayyukan me ayyukan harshe ne sannan kuma sai amalul jawarihi ayyukan sauran gaɓuɓɓen jiki waɗannan abubuwan su ne al'iman ku riƙe su sosai an fahimta a maimaita ƙaunul ƙalbi ƙaulun lisani ma'ana zuciya tana da maganarta tana da aikinta harshe yana da magana yana da aiki sannan kuma gabbai suna da aiki saboda su dama ba sa magana an abin in ka kasa wannan gida ukun nan ka dawo da su za ka shi ne abinda malamai suke nufi dama da al'imanu ƙaunun wa amalun wa a ko to mu je to sai yake cewa nan abin da ake nufi kenan da al'iman mai gaskatawa ka gaskata Allah ka ba da gaskiya da shi wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da kuma manzanninsa wal ba'fi ba'da al mauti da kuma tashi bayan mutuwa yana nufin wal iman bi al yawm al akhir kamar da muka ji mun sha ji cewa a wasu abu wasu hadisan ana ambatar wasu kalmomin ana barin wasu kalmomin tunda wasu kalmomin sun fassara abin da aka ambata a wani wannan ya wadatar ko ba a faɗi al'imani bil ba wani zai tambaya nan to me yasa ba a ce al'imani bil qadar ba sai a ce ai kasancewar wannan lafazin in mun lura da shi ka iya cewa ladabi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Qur'ani tunda a Qur'ani ma da aka jero waɗannan abubuwa guda biyar aka ambata daban aka faɗi imani da ƙaddara ko ba ka bane laisar birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi ko wal min wal yawm al-akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin shikenan kaga ba faɗi imani da ƙaddara ba amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli sannan ya ayyu allazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi wal kitabi allazi anzala min qablu sai ce me wa man yakfur billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad balla dalalan fadi san a wani wurin daban yace inna kullu shai in bi qadar shikenan mun samu maganar imani da kaddara a wata ayar amma ba a jero su don haka dan manzon Allah san ya faɗi waɗannan biyar bai faɗi ɗayan ba shi ma babu abin damuwa a ciki saboda dama an faɗe shi a wani wuri kuma sai ka fassara shi da hadisan dama me yasa ake son ka saba da lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fahimce shi akan fahimtar malamai to anan zaka tsira in kana ɗaukar wasu hadisai su kaɗai ka makalkale musu baka ɗauki sauran kayan aiki da su gaba ɗaya ba to a da yana daga cikin courses na samuwar bid'a maƙalewa dalili ɗaya kai watsi da sauran dalili sai sa daga cikin usulin ahli sunna shine aljam'u bainal adillati kafin ka faɗi ra'ayi to ka tattara dalilai gaba ɗaya kafin ka faɗi in ba haka ba in ka ɗauki hadisi ya in yanzu misali sai mutum ya ce to ai gashi manzon Allah da aka tambaye shi akan imani sai ya faɗi guda biyar dan haka ni a wuri na kawai rukunan imani biyar ne wannan zancen naku na guda shida ban yi da shi sai a ce to ina zaka sa hadisin Jibril da hadisin Jibril ai ya faɗi guda shidan gaba ɗaya har nana tawa ma ce wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi haka abinda ake yi in kana hulɗa da dalilai shine آه الخاص يحكم به على العام كذلك إيوانا المقيد يحكم به على المطلق كوكسي والمطلق يحمل على المقيد والعام يحمل على الخاص ديك معنى ايه ma'ana duk inda aka faɗi wani abu a game ya fi faɗi sai kuma aka zo aka keɓance wani aka ambata to ka tashi fassara sai ka fassara wanda ba a faɗa ɗin ba da abin da aka faɗa a wani wuri ba za ka zo ka ce me yasa nan ba a faɗa ba ni shi kaɗai na riƙe sai ka ce a'a nan bai faɗi kaza ba la'alla akwai wani sababi ni bai gaya min ba ban san shi ba amma tun da ya faɗa a can to na yadda da can na yadda da nan sai in haɗa su don haka rukunan musulunci guda ne rukunan imani nawa ne shi ne to a kowace matsala ka daure ka riƙa yin haka za ka fita daga karkacewa a babin aƙida in dai dalili akwai shi to tattaro shi ka haɗa kai aiki da wani dalilin da ya zo gaban ka to kar lokaci kure ba mu gama hadisin ba yace menene wa mal imanu an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi sai zo mana da wata ibara bai ce wal yawmil akhir ba kamar da aka saba kuma kamar da yake a cikin alqur'ani amma kuma sai kawo mana wal ba'd ba'da al maut saboda shine fassarar yawmil akhir domin al yawmil akhir ga in kana magana da balaraban kauye da da bai yadda ma akwai wata ranar karshe ba bai fahimci me ake nufi da ranar karshe ba to fassara masa ne kace al ba'd ba'da al maut ba'd ba'da al maut sai maka masa ne ya fahimci al yawmil akhir mai nan alba'as ba'as shi ne tayarwa ba al-mautu bayan mutuwa duk wanda ka gaya masa wannan ku ai ya fahimta in ku kace al-yawmul akhir zai iya bashi wata ma'ana in bai riga ya sani ba zai ce yawmul akhir ana nufin hatsuwar mu ta karshe zai iya bashi wata ma'ana an fahimci dai abu amma wanda ya riga ya sani to babu rikici a wurin a wannan wannan da ina faɗi ne don ka gane me yasa annabi sallallahu alaihi amfani da wani lafazi me yasa bai amfani da wani lafazi ba a cikin talammusat da malamai suka yi na hikimomin faɗin wani lafazi da bai amfani da wani lafazi. ba qala to nan ya tsaya akan wannan littafin namu ko a cikin wannan littafin namu iya nan ya tsaya ko ba haka bane to hadisin ba iyakarsa kenan ba ku biyo ni ku ji qala sai kuma yace da shi fa a a'mali afdalu to a cikin aiki ayyuka wanne ne ya fi? ƙala sai yace al jihad jihadi qala wa mal jihad sai ce me jihadin shi kansa hmm. a kafin nan kai na yi tsallake fa a a'mali afdalu sai ce ƙala al hijratu qala sai ce hijra sai ce wa mal hijratu to ita hijiran me hijira sai ce an ta hajura su'a ka kaure cewa duk wani mummunan abu kun gani nan yayi ta'aminin ba iya hijira daga wani gari zuwa wani gari ba a'a duk wani mummunan abu ka kaurace masa hijira ce sai fasara masa wannan kala sai ce fa ayyul hijrati afdalu to kaji to a hijirar kuma wanne ne afdalu qala sai a lokacin ne sai ce qala al ya fassara jihadi nan abin nan hijira da jihadi sai ce ita ce jihadi qala sai ce to me jihadi kuma zaka iya hakuri a jima wannan tambayar wani hali sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya tafi da kowa qala al sai ce jihadi sai tambaye shi to wa shi jihadin me sai ce an tujahidal mushrikin a wata ruwaya an tuqatilal kuffar wal mushrikin shine ka yaƙi mushrikai ko kafirai idan laqitahum in ka haɗu da su mana in halin yaƙi ya kama kun haɗu thumma la taghlul sannan kada ka yi gululi shine satar kayan ganima kafin a raba ka je jihadi an yi da kai to kar ai gululi gululi yana bata aikin mutum wala tajibun kuma kar ka tsorata to ne shine hadisi wanda bai kawo muku nan a cikin wannan tafin bai kawo mana shi a cike ba malam abdu ibn humayd abdu ibn humayd ya rawaito wannan hadisin daga ma'amar daga abdurrazzaq abdurrazzaq ya rawaito daga ma'amar ma'amar shi kuma daga ayyub daga ayyub ya rawaito daga abu qilaba abu ya rawaito daga amr ibn abasa malamai suka ce la'alla shine wancan rajulun din min ahli sham ko kuma dai wata riwaya ce da tuqawwi hazihin riwaya an gani yawwa amr ibn abasa ya ambace shi da sunansa a wata riwaya qala sai ce qala rajulun ya rasulullah sai ce wani mutum ya ce mun sani kamar da na ambata mana sahabbai a cikin riwayar hadisai akan takaya sunan wani mutumi da yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi tambayoyi ba dan komai ba dan la'alla kada a zo a yi ta hataitowa wani ya zai ce wannan irin mai naci ne wannan da zo a ce wani ne wani ne to kuma ga jikokinsa ga ƴaƴansa an shi ya an faɗaɗa sukan sakaya sunan wani mutum idan ya aikata wani abu ko da ba mummuna ne sosai ba amma dai la'alla za a ga kamar ya matsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji ana rawaito sai a ce an rajuli a cikin shar'in hadisai zaka ji an ce wani ne ne wani sai ji shi ba wannan zancen mun taba yi kamar hadisin wanda ya shigo masallaci bai iya sallah ba ko shi ba ne zancen sa kwanan nan ko Khallad ibnu Rafi da ya shigo masallaci bai iya ba yayi sallah ya koma ya zauna annabi ya amsa masa sallama yace je kai sallah baka iya kaga sunansa Khallad ibn Rafi sunansa kenan daga baya masu shari'in hadisai suka ambaci gashi shine wani da baka san wannan ba sai a bar shi masturan a matsayin rajulu shi yasa ake ce masa hadithun mene al-musi'u salat hadithul musi'i salatahu hadithin mutumin da bai iya sallah ba to wannan dai zancen kenan to sai ce ammal jumlatul ula da kuma littafin ammal jumlatul ula amma jumlar farko fahiya marrat ma'ana ko lokacin ya kusa منجي نعم بير طيب عند شرحي وانا حديث النبي بأسكمة مفارجي فهي, فهي مرت معنا جملة الفرقو ايتاوتي حديث بعض ابن حكيم هو ان تسلم قلبك لله طيب. ويسلم المسلمون من لسانك ويدك وانا جمع يوتي حديث النبي ذو كافر فجمع ما بين حق الله ما بين حق الله جل وعلا وحق عباده المؤمنين انا نكون جاي هذا haƙƙin Allah da haƙƙin muminai ko me haƙƙin Allah an tuslima qalbaka lillah me haƙƙin mutane an yaslama almuslimuna min lisanika wa yadika musulmi su kubuta daga harshenka da hannunka mun yi maganar wannan lafazin musulmi ba shi da mafhumin mukalafa ko ai ba manta ba hmm? da aka ce an yaslama almuslimuna min lisanika wa yadika shin ana nufin kafirai ka iya cutar da su da bakinka da hannunka yau ba haka ake nufi shine ake nufi sai a ce wannan lafazin almuslimun la mafhuma lahu karka ce wai ba a fahimta kamar da zaka sun fassara ba ba a fahimta ba ana nufin ba shi da mafhumul mukhalafa yau tayyib sai ce fa jama'a ma baina haqqillahi jalla wa ala wa haqqi ibadihi almu'minina fi an yuslima almar'u qalbahu lillahi wahdahu وأن يسلم المسلمون من لسانه ويده فيكون أدى حق الله sai zama idan mutum ya wannan ya ba da haƙƙin Allah jalla wa'ala wa haƙƙa ibadihi a ibadihi ba ibadati ba a cire wannan dugon takuri yawwa wa haƙƙa ibadihi mu'mini da kuma haƙƙin bayan Allah mu'mini an banci abin wannan ayyul islami afdalu sannan sai tambaye wannan musulunci ne mafi kyau قال الإيمان سيتي الإيمان قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وحزواته إلى آخره فسيتي أي الإسلام أفضل وأن معنى أي الإسلام أفضل يتي لأن الإسلام يشمل الدين كله ومن أنت الإسلام يكون جاء الدين النبا كده صلى مسلم كيتي أزمي مسلم كيتي كو كوتة تام إياي مسلم كيتي ko yin gaskiya a mu'amala musulunci ne kyautatawa makoci musulunci ne an fahimci wannan duk waɗannan abubuwan musulunci ne tunda ake ce ayyul islam ma'ana a cikin khisalul islami wanne ne afdal to shi ake nufi لأن الإسلام يطلق ويراد به أموم الدين domin lafazin musulunci ana amfani da shi ana nufin ana amfani da shi a itilakin sa ana nufin umumuddin gaba ɗayan addinin ake nufi wa yutlaqul islam kuma ana amfani da lafazin islam idan kana ma al idan ya zama tare da imani wa yuradu bihi al amalu adh-dhahira idan ana nufin ayyuka na ayyukan zahiri sallah azumi zakka aji kaga ayyukan zahiri ne ayyukan batini kuma shine imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi ko in an haɗa su tare da islam da imani wuri guda sai zama islam yana nufin ayyukan zahiri iman kuma yana nufin ayyukan batsi ai mun sha jin wani yau to saboda zai shiga wannan zancen kuma lokaci ya ƙure ina ga kar mu yi nisa a cikin wannan zancen zance ne na sana daban yana bukatar zama na musamman na san kun sha jin matsalar kuma mun sha biyo kanta a wasu munasabat ko a wasu littafai ko a wasu darusa. amma babu laifi kullum nana ta abu yana sa a ƙara riƙe shi ina ga mu tsaya a nan sai mu tashi kan mu dawo bayan mu ce sun masa alahu ɗin ko zai fi daɗin tashi ko sai zama nan ne za a yi darasi na 91 da izinin lahi ta'ala ko in ce nan za a fara muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimtar al'islam Allah sa mu fahimci musulunci yadda Allah yake nufi da yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi Allah kuma ya ba mu ikon tsayuwa da haƙoƙin musulunci gaba ɗayansu ko gwargwadon halinmu Allah kuma ya gafarta mana inda muka gaza kamar da na ambata mana da Allah wannan shine da zama mana darasinmu na ƙarshe kafin haji insha Allah sai bayan haji kuma za mu dora akan wannan mahalli na sauran karatuttuka din da idin Allah ala in Allah sa an yi haji lafiya an dawo lafiya za mu dora duka a inda muka tsaya muna roƙon Allah ya sa mana albarka a waɗannan karatuka Allah ya sa mu da muke halartar mu fi waɗanda ba su halatta ba amfanuwa wanda suke gani daga baya a wani wasu kafofi Allah ya ba mu ikon aiki da abin mu da su amma Allah sa mu fi su ko ni kuma Allah sa mu fi ku gaba ɗaya aiki da abin da nake faɗi yau wannan shine adan karatu mutum ya aiki da shi musamman shi wanda yake faɗi Allah ba mu tawfiki ya haɗa zukatanmu baki ɗaya a aljanna Allah ya haɗa mu baki da a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na faɗi cewa bayan haji sha Allah za a yi sanarwa in dai kana da nan lafiya Allah in sha Allah za ka ji sanarwa in kana ɗan kewayewa masallacin za ka ji insha Allah Allah ya baka ikon zuwa haji kai ma na wa alaikum salam eh na wanne ne na da wanne ne ne yanzu eh wanne mhm na eh wanne ne wannan din ai na son ji daga bakin ka ne wanne kai nake so ji faɗa. to wannan din wanne kana nufin amsar da manzan Allah sama ya bayar an tuslima qalbaka ko lillahi ko wa yaslama almuslimuna min lisanika wa yadik shi bige ni bi yawwa me tambayar wancan wa ya faɗa wannan wa ya faɗa wannan hadisi ne na manzon Allah sun shi mu karanta wancan kuma ta'arifin malamai ne bayan sun karanta hadisan da wannan da wani hadisin da wani hadisin suka ce a dunkule in kana son definition na islam shine wancan alin iyalu lillahi ta'ala bi ta'ati ko ba haka bane yawwa har zuwa karshen su wal istislamu lillahi ta'ala bi tauhidi wal iyalu lahu bi ta'a wal bara'atu min shirki wa ahlihi wannan definition ne kamar da ake bayarwa a aji in ana karantar da mutum amma hadisin manzo Allah ba lalle wannan definition yake nufi ba irin yadda ake a zamanin yanzu amma bayani ne na ma'ana wala Allah yana da alaka da gwargwadon hankali da bukatar mai tambaya shi yasa a wani hadisin ya tsaya nan a wani hadisin ya tsaya can su ko malamai sai su kalli da wannan din da wancan din da wancan sai su haɗu sai su fitar sai su duka ba zai fita daga wannan abin da insha Allah da saka malam da alheri amin malam tambaya ta ita ce kamar haka menene hukuncin maita da mayu a musulunci wasu hanyoyin mutum ya kamata mana waɗanne hanyoyi mutum ya kamata ya bi a musulunci domin kare kansa daga irin wannan matsala ta maita maita ita ce ba ruwanka da ita ka roƙi ubangiji ya kare ka daga kowane sharri ka lazimci zikirorinka ka da Allah ta ƙarfi Allah subhanahu ta'ala idan ka nemi katangewarsa ya katange ka to da maye da mai sihiri da mai duka ba zai dame ka ba lafazin maita wannan baka amsa ta biyu kafin ta farko ta farkon eh, maita kuma dai kuna dai mantawa ne amma ko kuma la'alla mutum wanda ya tambaya da baya nan darasinmu na alamu sunna mun yi bayani sosai akan wannan mas'ala cewa mai ta lafazi ne da aka same shi a gun bahaushe ba lafazi ne shar'i da shari'a ta zo da shi ballantana ka nemi littafan malamai ka ga me suke nufi da maita ko? maita um, wani abu ne da bahaushe ya san shi cewa wani hali mutum zai iya shiga da za a ce yana cin kuruwar mutane in ji bahaushe ko ba haka ba ne in ji bahaushe an ci kuruwar mutum kuruwar kuma ma'anarsa ya ta karewa yana ta rashin lafiya har ya mutu shine an cinye kuruwar ko makamanci wannan ko a jefa masa dai wasu abubuwa na damuwa to wasu malamai a zamanin yanzu sai suka ɗauki wannan ma'ana da suka karanta littafan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga lafazin al'ainu kambun baka sai suka bashi ma'anar maita wannan kuma malamai suna cewa a nan kuskuren yake sai kaga ana ɗauko hadisan ainu ana ɗorawa kan wannan abin da ake kira maita wannan harkar ta maita ta fi alaƙa da sihiri sihiri da bokanci bokanci irin na al'adun bahaushe a afirka ɗin sura amma shi ainu manzan allah sun ya faɗa hadisi ingantacce al'ainu haƙƙun shi ne ake cewa kambun baka wani abu ne da kan auku wani mutum yana da wani wata nafsiya shi kansa bai santa ba psychologically ko a halittar da Allah ya shi in ya kalli wani abu da ya birge shi in bai masa addu'ar alheri ba sai wani abu marar kyau ya samu wannan abu wannan an yi shi zamanin manzan Allah suna sama ba karya ba ne to wannan ba mai ta ba ku gane yau ba mai ta ba ce maita daban al'ainu daban Allah ta kun banci wannan mutum yau wata shekara wajen biyar ko nawa an taba yin wani taro a ina jin wasu daga cikin ku sun je a nan labirari ta jiha ta ga yato wani profesa a harkar hausa da al'adun hausawa da duk mashuri ne kowa san shi kun san shi a kano daga biyu ke ya zo ya ta waɗannan zantukan kuma duk ya faɗi waɗannan kuma ko shi a bayaninsa a ƙwarewarsa ya bambanta tsakanin maita da abin da ya shafi wato al'ainu yadda ya zo a littafin musulunci ta haka kun ga a ƙwararrun hausa su ma sun yadda da wannan da haka ya kamata malamai su bambanta ainu daban wannan maita daban maita harka ce ta tsabi to amma ana rudar mutane da ita ƙauyuka ka ga mutum kawai an tuhume shi daga an ga wani ba shi da lafiya sai ai wanda ya ganci na ƙarshe shi ne wani ko kuma mun ji wani yana cewa ai kya gani ko kya gani to nan la'alla kama shi sai ya kama kuruwarsa gaba da sai a je a kama shi ko kuma kaga mutane sun je sun ƙona masa gida ana neman a kashe shi wannan gaskiya ya kamata a nisanci wannan ba daidai ba ne ba ina magana ne ma kawai ta ɓangaren abin da ya shafi ɗaukar doka a hannu ba yau shi wancan abin da ya shafi ainu baya kaiwa ga cewa wani mutum eh, wani abu ya faru mutum ko ya mutu ko makamancin wani yau kuma ba irin wannan gefen bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da hanyar da ake yi yadda ai maganin wannan kuma kamar yadda aka yi a zamanin amma shi wannan fa za ku ji akwai mutum yana yawo a ƙauyuka cikin gari yana ƙaraji shine sarkin mayu yana cewa ina mayun suke zai maganin su kaza da kaza kuma duk ba wani abu yake amfani da shi duk harka ce ta bokanci ba wani abu haka ka wannan gefen maita a wannan gefen take Hmm, akwai bukatar wayar da kan mutane akan kan mai tar kuma menene kambun baka karanta hadisan manzon Allah sun da sharhohin su da suka bayanin yadda waɗannan abubuwa ah, dan haka kamar da ka tambaya ta biyu kuma ka kiyaye kanka ka nemi tsarin Allah daga wannan to shine ka ci gaba da da'a ga Allah kuma ka roki Allah kuma ka daina tsoron abu yawwa wasu mutane haka kawai sun sa kansu aujas Eh, auja shi ne yawan haka kawai mutum ya ta tsoro ya ta birgita ji wallahi shi ya yi mafarki kaza yanzu ni duwanda ya tambaye koyi min ta na yi mafarki na ga kaza na ga kaza da Allah malam me zaka ban shawara ne ka rufe bakin ka karka ga ma kowa kai ta addu'a Allah kare shikenan wannan ka fassara mutum mafarki malamai suna cewa shi mafarki an fassara shi aukuwa yake kuma wanda ba harkarsa ba ce kada ya shiga fassara mutane mafarki yawa ilimi ne wanda bai iya shi ba kada ya shiga gefansa kuma wasu garin hakan sun shiga bokanci haka kuma ba ka san wane ne mai bokanci ba ka san waye mai gaskiya ba hmm, ko wanda da yi wani shiri fassarar mafarki har a rediyo a ta aiko masa mafarki yana fassarawa kusa da irin wannan zamanin namu irin wani abin akwai tsoro ni na fi ganin duk wanda ya mafarki in ka ga alheri kai murna ka roki Allah ya tabbatar maka in ka ga sharri to shi kuma wancan na alheri. la tukhbir ahadan illa man tuhibbu kar ka gaya wa kowa sai masoyinka shi ne alherin kenan shi kuma na sharri in kai mafarki mummuna an biyo ka da gudu an yi kaza an zagaye an yi wa to kar ka gaya wa kowa sawa'un man tuhibbu wa man la tuhibbu kawai kai ta addu'a Allah ka tsare ni Allah ka tsare ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutum ya tashi irin wannan ko mafarki ko ya kasa bacci yayi tofi gefansa da hagunsa da damansa da addu'a a'udhu billahi minash shaitani ya karanta addu'a ayatul kursi ya koma ya baccin sa ya kwantar da hankali kuma ya daina tsoron abu kamar ne ambata ka daina jin tsoron mayu ka daina jin tsoron za a yi ma sihiri ka daina jin tsoron wani abu zai zo shi tsoron yana haifar da damuwa sai psychologically sai ka samu matsala ka gama yana tafiya dai yana ta wannan tsoron abu yana ta wasi a addini alwala ba daidai ba mai duk wannan abu yana da alaka da irin wannan saka ka zauna a ka mutum mustaqimi Allah yana kare ka kar ka ji tsoron irin waɗannan abubuwan ba a ce wai ba sa yi ba in an yi wa mutum suna yi to amma kada in kana irin wannan tunanin da tsoron zai sa kai ta tsoron mutane duk wanda ka ganci ka rika tsoron yanzu na ga irin wannan abin na ganci abu larabawa da yawa harkar ainu din ba maita ba su ba san maita ba amma ainu saboda sun karanta da yawa a littafai in mutum yana tafiya da ɗansa haka sai ga wani ya kalli dan kawai sai ya ce masa wai ya matsa masa sai ya ce kul ma sha Allah shi ba bukatar irin wannan tsanantawa wani ya kalli dan misali ko dan ya bashi yaro Allah maka kada ya bashi bai ce Allah maka albarka ba ya zama mutumin yana da ainu yaron ya je ba shi da lafiya ina ga muna mu bai kai haka ba to amma kuma a gefen maitar kuma muna mu ya wuce iyaka Allah ya ya yi eh, shi ne black magic Allah zai tsare mu Allah tsare dukkan musulmi a ko'ina Allah tsare mana matanmu da 'ya'yanmu kuma mu taimaka musu da koya musu azkar koya musu azkar nan yana taimakawa yaro tun yana karami ya san zikiri yadda za a fita daga gida wa zai haɗu da shi duk bai sani ba ana iya haɗuwa da mai cutar da shi ɗin amma an yi fita da zikirin nan Allah yana karewa sau nawa ana samu Ka ji ana faɗin cewa wasu aljanun da aka yi magana da su a irin ko rubiya ina suna faɗa cewa wani yau ya fito saboda ya karanta ayatul kursi da safe sun kasa taɓa shi wani abu ne da kuma dama mu manzo Allah ya gaya mana wannan ya gaya mana لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل duk wanda ya sau ɗari a rana da safe bayan asuba sau ɗari kamar da manzan Allah sun tabbatar to har gari har rana ta faɗi magariba ta dare yayi babu abin da zai same shi daga shaitan lam ya masahu shay'un min shaitan Allah zai kare shi mu matsalar mu mu tsaya mu kula da Allah din mu bauta masa da irin wannan damuwar shine ba mai sai kaga sai matsalar ta faru shine sai a koma gun malamai sai a koma kaza da kaza kuma a lokacin mutum zai ta addu'a kafin matsalar ta faru ka sawo kanka wannan kariyar ta hanyar azkar din shine shine ma'anar wannan littafin hisnul muslim hisnu din ba na kyau bane ha'un da sadun ne ba sinun bane ba husnul muslim kyau musulmi bane a'a katanga katangar musulmi kariyar musulmi daga harkokin shaitan da aljanu da matsafa da maƙiya. yanzu akwai hassada fa hassada tana akwai masu hassada mai karfi da ta kai kamar matsayin ainu wani saboda tsabar hassadarsa in ya kura maka ido sai ka je kai zazzabi ba ƙarya bane wannan abu don haka mutum ya kiyaye mutum ya kiyaye kai can zikirinka ya kiyaye hmm. Allah ne ya samu dace barakallahu